فهدى به من الضلال وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله ومن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan a nan gadon daya a wannan yammaci na ranar litinin daya ga watan zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1430 wanda kuma shi ya zo daidai da 19 ga watan goma miladiya ta dubu biyu da tara a wani majalisi namu mai albarka inda za mu shiga karatu a cikin littafi mai suna alfurkan alfurqan auliya irrahman wa auliya الشيطان wallafar همشاك malamin nan تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ad-Dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara 728 satin da ya wuce mun yi bayani wanda yake kamar mashiga ce ta karatun wannan littafi inda muka dan tabo wasu bangarori na rayuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a rayuwar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ita ma shakundun ce kamar yadda ke shakundun. wato wani fage ne wanda za ka yi ta su kwana a ciki ba za ka kai gacinsa ba abubuwa da dama kullum za ka yi ta cin karo da su waɗanda za su amfanar da musulmi a rayuwarsu a satin da ya wuce mun yi ɗan tsokaci akan wannan ɓangaren wanda a yau ne insha Allah za mu fara darasinmu na farko a cikin wannan littafi darasin da ya wuce a baya zai zama kamar muƙaddima ce shimfiɗa ce ta karatun wannan littafi wannan kuma zai zama shine darasi na farko a cikin wannan littafi na alfurqan ibn taymiya yana da kamar rasa'il ko littafai guda uku wanda kowannen su ya bude ya sanya masa sunan alfurqan akwai wannan littafin da muke da ke gaban mu alfurqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan yana da kuma alfurqan bayna talaqi wal ayman yana da wata risala ita kuma sunanta alfurqan بين الحق والباطل wal batil wato abubuwa ne guda biyu waɗanda watakila a zahiri za su so su yi kama amma kuma ba ɗaya suke ba hannun riga suke kowanne da inda ya nufa wani daga nesa zai ga kamar ɗaya suke ko wanda bai san hakikanin abubuwan ba zai zata abu ɗaya ne muminai su suke bambance wannan da hasken ilimi da Allah yake ba su يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم Allah maɗaukakin sarki ce ya ku waɗanda suka yi imani idan har kuka ji tsoron Allah to Ubangiji zai sanya muku furqanan abinda za ku rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi duk abinda zai rarrabe maka tsakanin ƙarya da gaskiya ya bambance maka tsakanin fari da baki tsakanin abu mai amfani da wanda ba shi da amfani tsakanin shari'a da bata to wannan shi ake kira furqan shi yasa Allah ya kira alqur'ani alfurqan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira ubangiji ya kirawo alqur'ani da suna alfurqan haka nan ubangiji madaukakin sarki ya kirawo yaƙin badar da alfurqan domin a yakin ne aka tsara tantance gaskiya da ƙarya a lokacin ne ƙarya ta ainihin wulaƙanta gaskiya kuma ta sake ɗaukaka wa ma zanna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an ubangiji ya kirawo yakin bada al furqan haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya shi yasa ya zo a cikin hadisin Jabir dan Abdullah hadisin nan dogo wanda yana cikin sahihain a ƙarshen hadisin yake cewa wa muhammadun farqun bainan nas ay furqanun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa tsakanin mutane ne domin zai rarrabe tsakanin musulmi da wanda ba musulmi tsakanin mumini da kafiri zai rarrabe tsakanin dan aljanna da dan wuta zai rarrabe tsakanin wanda yake mai rabauta da wanda kuma zai rabauta ba wanda yake kan gaskiya da wanda kuma ba akan gaskiya yake ba sai mala'iku suka ce daga ƙarshen hadisin wa muhammadun farqun bainan nas ay yufarriqu bainan nas yufarriqu baina ahli jannati wa ahli nar saboda haka ibnu taymiya ya amfani da wannan kalma domin ta yi nuni zuwa ga abin da yake kokarin wallafa a kai wato tantancewa tsakanin waɗanda suke masoya ne na Allah waliyai ne na Allah makusanta ne zuwa ga Allah waɗanda Allah yake jibintar al'amarinsu su ma suna jibinta sanar biyayya da da'a da kuma waɗanda suke makusanta ne zuwa ga shaidan auliya'u shaiɗan. waɗanda suke jibintar shaiɗan da yi masa da'a shi ma kuma yake jibinta su ta hanyar batar da su a bambanci tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu wasu nau'i wani nau'i ne na mutane waɗanda suka yi kama a zahiri kamar dukkaninsu masu takawa ne masu salaha ne masu tsoron Allah ne amma kuma ɗaya Allah yake yi wa da'a ya tsantsanta Allah da bautarsa sannan kuma shi yake wa biyayya annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa da'a akwai kuma wanda shi a zahiri kamar Allah yake wa da'a amma a batini shaytan yake wa hidima shaytan yake wa da'a shi yasa ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi musamman an samu a lokacin sa irin da'awar walittaka ta yawaita kowa bini bini sai ce waliyi kowa ya motsi sai ce shi ba waliyi aka rika damfarar mutane ana ta cutar su da sunan walittaka duk wani wanda kuma aka gan shi yana dan yin wasu abubuwa na surkulle da saddabaru sai a ce shi ma waliyi ne dan an shi yana nuna karama to kaga dole ne irin malaman da suke al'ulama'ur da malamai na Allah wanda kullum suke ƙoƙarin haskaka wa mutane fitila ta shiriya dole ne a irin wannan yanayi su motsa su yi wa mutane bayani su fito su faɗi gaskiyar da ya kamata su faɗa Na haka ibnu taymiya ga lalle ya kamata a samu wannan bayani shi yasa ya rubuta wannan littafi al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan wannan littafi a an buga shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba bugu iri-iri wani bugun na kasuwanci ne wani bugun kuma na ilimi ne amma akwai aiki da aka yi masa a ilmance tun shekarar hijira 1406 kimanin shekara 24 kenan an masa aiki a jami'atul imam imam muhammad bin sa'ud a riyad wani malami da ake kira abdulrahman bin Abdulkarim al-yahya ya yi masa taƙiƙi a inda ya samu a takaddar shaida ta masters tsakanin masters da phd ban iya tunawa tsakanin masters da phd ya karba wajen wato aiki akan wannan littafi kuma ya nemi tsofaffin kwafi na littafin wajen guda shida wato nusan alkhattiya wajen guda shida akan fiye aikin saboda haka daga baya an buga littafin mujalladi guda ɗaya, daba a darul fadila wanda kusan babu ita ba a samun ta sauki Sheikh Salim al-Hilali shi ma ya haƙaƙa littafin inda maktabat Rashid suka buga banda shi akwai Sheikh Abdul Qadir al-Arnaud shi ma ya haƙaƙa littafin wanda aka buga shi a Beirut da kuma Dimash a cikin Syria Beirut a Lebanon da kuma Dimash a Syria don haka akwai kuma wasu ɗabi'o'i da ya yawa musamman yanzu ga sunan a hannun burjik kowa da irin tashi to irin wannan duk na kasuwanci ne saboda haka ta yi wasu wani lokaci ku ji muna gyare-gyare a cikin abin da yake hannunku an gane ko wannan bugu ne na kasuwanci yan kasuwa ne suke cin abinci kawai da su malamai da dama na sunna sun karantar da wannan littafi ga ɗaliban ilimi ga al'ummar musulmi sun masa sharhi ah, daga ciki akwai ah, shek abdullah bin jibril ya rasu kwanakin baya Allah ji kansa da rahamarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar Saudiya kuma yana daga cikin waɗanda in ana nuna waɗanda suka fi kowa sannan aƙida a ƙasar to ana nuna shi Sheikh Abdullah bin Jibril Allah ji kansa da rahamarsa ya yi wa wannan wannan littafin sharhi a darasi 33 banda shi akwai Sheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan ɗaya daga cikin A malaman da suke hay'atu kibarul ulama wato kwamitin manyan malamai na ƙasar Saudiya shi ma yayi da wannan littafin sharhi banda shi akwai Salih Sheikh Salih Al Sheikh wanda shine yanzu ministan harkokin addini a ƙasar kuma jika ne da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab yayi masa sharhi sharhin ne na ga shi nan har an rubuce shi daga da aka rubuce sharhi ba shi ya rubuta ba sauraka a watakila za a ga wasu ibarori inda rubutu za a yi ba haka za a gansu ba kuma shi na san ma bai san an yi wannan ba ba a nuna masa ba yanzu haka irin wannan in ka je saudiya ba ka samu shi ba sai a najeriya najeriya kan za a ta kawo mana komai a iya shigowa da shi amma yanzu saudiya ba za a yi su shigo da wannan ba saboda ba a yi shi ta hanyar da ta dace ba ya kamata a ce an bashi ya duba ya tantance ya bibi wasu abubuwan ya share ya gyara wasu abubuwan amma duk ba yi wannan ba saboda ana son a yi kasuwanci da abu. to da an buga kuma sai a tattaro a jihonan kasar to shi ma yaba wannan sharhi akwai Khalid ibn Abdullah al-Muslih ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin kuma manyan almajiran Sheikh ah, Salih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma yayi wa littafin sharhi akwai Sheikh Ali ibn Naif al-Shahut shi ma yayi wa littafin sharhi ya masa ta'aliki da haka littafin dai kusan littafi dai da malaman sunna suka damu da shi kwarai da gaske kuma suka karantar da shi ga jama'a da ɗalibansu akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa na ibnu taymiya to akwai littafin a ciki a cikin sifilinsa na goma sha ɗaya majmu'ul fatawa sifili na goma sha ɗaya ina zaton ya fara daga shafi na ɗari da sha biyar zuwa abin da ya sama akwai wannan ita risala ɗin a ciki malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره كلمة ونستهديه باب إتأتك وسنسا الخطية وما كنت باب إتأتك ما رواية آه حديثا سكزو خطبة الحاجة باب كلمة ونستهديه ana dai kara ta wani lokaci a baki ne amma a ruwaya babu ita saboda haka ne ma a wasu nusa a wasu kwafi kwafi din littafin alfurqan babu kalmar dan haka rashin ta yafi samun ta a cikin siyakin dan ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta ta annabi ya furta wannan khutbatul haja ba tare da kalmar wa nastahdihi ba ko da ko ma'anar tana da kyau ba wai muna magana ne akan ma'anar na da kyau ko ba ta da kyau ba kowa yana buƙatar shari'a ta ubangiji shi yasa muke cewa ihdina ihdina siratal mustaqim to amma shin a cikin khutbatul haja da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar ya ambato kalmar a ciki ko babu wannan ita ce abinda wannan shine bangaren da muke tattaunawa akai don haka ta fuskar ruwaya babu wannan idan ana so a takaita akan ruwayar to sai a cire wannan kalmar wa nastadi shi yasa a wasu kwafi kwafi din na shi littafin za mu ga babu kalmar wa nastadi alhamdulillah nasta'inuhu ce godiya tabbata ga Allah muna neman taimakonsa muna neman tallafinsa muna neman agajinsa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna kuma neman tsari daga Allah muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawukanmu da kuma muyagun ayyukanmu man yadi lahu fala mudilla lah wanda duk Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi wa man yudlil fala hadiya lah wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi wa nashhadu haka yake a gurinku amma a yadda yake a wasu nusakh wa ashhadu a wasu kwafi kwafi din littafi wa ashhadu ne ba wa nashhadu ba kuma wannan ya yafi dacewa da ruwayar ita khutbatul haja din shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin cewa yi wa ashhadu ba wa nashhadu yace ba saboda haka yadda yake a wasu kwafi din fi dacewa da ruwaya don haka haka ya kamata a bashi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu domin ita abin da ya shafi shahada babu wanda yake wakiltar wani wato kalmar shahada kowa shi zai wa kansa ba wani wanda zai wakilci wani a nan domin abu ne da yake da alaka da zuciya wa ya san abin da yake zuciyar wane da wane da wane sai dai ka faɗa ta fuskar kyautata zato da ce dukkan mu nan mu'minai ne muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma ta fuskar tabbatarwa da cewa hakikatan haka abin yake fi nafsil amri wannan wani abu ne da babu mai iya yin shi sai Allah Shi ne wanda yake tsinkaye zuwa ga abin da yake cikin zukata banda shi babu wanda yake da wannan damar saboda haka ta ga wa ashhadu ya kamata kai kai shaida babu abu kowa ya shaida babu abu bauta da gaskiya sai Allah ni in shaida kai ka shaida kowa ya shaida da kansa amma wani ba zai wakilci wani ba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wannan wani bangare ne na khutbatul haja wacce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yin ta kuma yana kwadaitar da sahabbansa akan yin ta kuma da ita ce ake daura aure ita ce khutbatul haja ka ga ashabu sunan tirmidhi abu dawud nasa'i duk sun kawo ta a abwabun nikah in kana neman khutbatul haja a cikin waɗannan littafai sai ka je ka buɗe a kitabun nikah inda aka yi maganar aure to anan ne za ka ga khutbatul haja a ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabbai da yawa sahabbai da dama sun ruwaito wannan hadisi daga ciki akwai ruwayar muslim wanda ya daga abdullahi dan abbas akwai ruwayar imamu ahmad da ibnu majah shi ma daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan mas'ud haka nan abu dawud da tirmidhi da nasa'i da darimi sun ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud albani rahimahullahu ta'ala ya rubuta risala inda ya tattara lafazan wannan khutbatul haja din wanda ya sa wa sunan littafin khutbatul haja dan karamin littafi ne da ya tara ruwayoyin ya harhaɗa lafazan guri guda ya koro su a cikin siyaki guda yadda mutum zai iya hada cewa da yayin da yake buƙatar buɗe a wani majalisi ko kuma buɗe majalisin aure ya karanto wannan khutbatul haja din wannan wani bangare ne nata sannan ibnu taymiya ya ci gaba da cewa arsalahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida kaga wannan wani bangare ne shi kuma na alqur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah shine wanda ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya shari'a ita ce ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine shari'a dinul haqqi kuma shine al'amalu salih aiki na kwarai shine addinul haqq annabi sallallahu ubangiji ya aiko shi da waɗannan abubuwa guda biyu ya aiko shi da shari'a wato ilimi mai amfani sannan kuma ya aiko shi da aiki mai kyau aiki na gari. kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Bukhari da Muslim suka rawaito ma masalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm min al-huda wal ilm كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة إلى آخره أرسله بالهدى Allah ya aiko shi da shari'a wa dinil haqqi da addini da gaskiya ma'ana Allah ya aiko annabi sallallahu da ilimi mai amfani ya kuma aiko shi da ayyuka na kwarai li yuzhirahu ala dini kulli domin ya bashi rinjaye ya ɗora shi akan dukkanin addinai ala dini addini anan jins jins ne ana nufin al ya ɗora shi akan kowane addini wa kafa billahi shahida kuma ubangiji ya isa ya zama shaida kuma haka Allah madaukakin sarki ya ɗora annabi sallallahu alaihi sallama da addinin sa akan dukkan sauran addinai tun yana rai Allah maɗaukin sarki ya ɗora shi a kan waɗanda suka ja da shi suka yi faɗa da shi suka yi ƙoƙarin suka yi bice hasken da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi wato Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara a lokacin da aka yi fatku makka ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora shi a kan kafirai sai gashi ya shiga makka yana mai izza ya zan kowa da kowa a lokacin dole ya zo ya miƙa wuya ya bi shi kaga wannan zuhurin dini ne tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ubangiji ya ɗora shi akan abokan gabansa sai gashi da ziratul arab gaba ɗaya ta miƙa wuya ta shiga ƙarƙashin da'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka nan kuma bayan sa al'amarin ya ci gaba zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar usman har zuwa yanzu addinin musulunci ƙara faɗaɗa yake ƙara shiga ƙasashe yake ƙasashen da suka fi kowanne kowanne ƙasashe a gaba da addinin musulunci nan kuma addinin musulunci ya fi saurin yaduwa za a ga cewa yana yaduwa a ƙasashe ba tare da masu yaɗa shi ɗin ba suna yin wani abu ba wato shi kaɗai ne addinin da yake yaƙar zukata ba tare da mayaƙa ba yake yaƙar zukata da hujjojinsa yake yaƙar zukata saboda shi ne dinul fitra shine addinin da ya dace da asalin halitta da Allah ya dan adam a kanta saboda haka za mu ga ana yakarsa amma kuma ana ƙara karɓarsa wani lokaci idan al'amura suka turnike daga irin yadda ake yi wa addinin musulunci aka yi masa ca kaga ana ya shi ta sama da ƙasa ta ciki da waje sai ka cewa kamar al'amarin ba zai ja da baya wasu ma da suka shiga musulunci za su fita to ana cikin irin wannan ne kuma zaka samu da dama kuma ana zuwa ana rigowar addinin musulunci ka duba bayan dabba 11 da aka yi a lokacin da ake zaton cewa mutanen turai da mutanen amerika za su ki addinin musulunci su tsane shi saboda an jingina wannan aikin zuwa ga musulmi kuma an ga irin rayuka da aka yi asara aka rasa to a wannan lokaci ana cikin wannan yanayi sannan su kuma waɗanda ke ƙwarar yaƙi da addini sun fake da wannan suna ta faɗa da addinin to kuma a lokacin sai addinin ya fi wato ya fi yaduwa ana kiyarwa don ko mutane suna shiga addinin ana karɓar musulunci to haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa alƙiyama ba za ta tashi ba har sai addinin nan ya shiga ko ina da ina ya shiga gidan ƙasa gidan kara gidan taɓo sai wannan addinin ya shiga da san mai so ko da ƙin mai ƙi wato ko ka so ko ka ƙi sai wannan addinin ya yaɗu wannan yana daga cikin zuhurud dini da Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba wannan addini arsalahu baina yaday sa'ati Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa Sallama a gab da tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa bu'istu ana was sa'ata ka hataini an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama ka hataini sai nuni zuwa ga dan yatsan sa manuniya da kuma dan yatsan sa na tsakiya wato tazarar da ke tsakanin waɗannan ɗan yatsa ita ce tazarar da ke tsakanin sa da tashi alkiyama wato za a ga kenan kusan duniya mun an an cinye an kwalkwale saura dan kira sai rage kama kamo muna kan gabar tashin alkiyama ne wannan su sa har ma wasu suka rika hasashen ma cewa ga lokacin ma da alkiyama za ta tashi har wasu suka ce ai duniya ma ba zai ta wuce shekara dubu bakwai ba annabi kuma an aiko shi a cikin dubun ƙarshe saboda haka daga shekara an samu shekara dubu da aiko annabi alkiyama za ta tashi akwai wannan wasu malaman ma har sun zuci cewa gaskiya ne akwai hadisai rubabbu waɗanda ba ingantattu ba wanda malamai ba su inganta su ba hadisai ne na ƙarya to wasu sun zuci cewa hadisan annabi ne cewa ah, umru dunya sab'atu alaf wa ana bi ifku fil alf al akhir wato abin nan ah, shekarun duniya shekaru dubu bakwai ne kuma ni an aiko ni a shekarar a dubun ƙarshe da haka sai mutane suka yi ta sa rai cewa daga shekara dubu ta cika abin nan shi shikenan alƙiyama za ta tashi to kuma wanda ya saba wa sarihin alqur'ani to Alƙur'ani ya nuna ba wanda isa ya san da san da za a tashi alƙiyama na an sa'ati ayyana musaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu babu wanda isa ya kwarage maka lokacin ta sai Allah shi kadai wanda ya daga cikin hikima ta ubangiji domin kasancewa kowane lokaci alƙiyama nan za ta tashi za ka ka zama kullum cikin shiri Ya yasa ce la ta'tikum illa bagta ba za ka zo muku ba sai katsahar haka za ku sarkanta bagatatan saboda haka dole ne ka zama a cikin shiri kake ko da yaushe kuma duk wanda ya mutu ma ayal kiyama ta tashi man mata faqad qamat qiyamatu kowa akwai alqiyamatu sugra akwai alqiyamatu kubra qiyamatu sugra shine idan ka mutu shikenan ko babu magana a dawo duniya kuma ayi wani abu shikenan tun daga wannan lokaci mutum zai ga abin da ya shuka in alkhairi ya ga alkhairi in mara in sharri ne ga sharri Allah tsare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi baina yaday sa'a kamar yadda zo bu'istu baina yaday sa'a wa ju'ila rizqi tahta dhilli rabbi rubhi wa ju'ila as-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai bushara wato mai sanya farin ciki a zukatan mu'mine waɗanda suke aikin da'a cewa sakamakon su ranar gobe kiyama shine gidan aljanna Wani nadhiran sannan yana gargadi da tsoratarwa ga waɗanda suke bijire masa suke masa tawaye da cewa sakamakon su a ranar gobe kiyama ita ce wutar jahannama kaga anan ma ibn taymiya ya yanko wata aya ce ta alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira saboda haka anan ma wata aya ce ta alqur'ani yake ishara zuwa gare ta Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mai bushara mai gargadi kuma mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah ma'ana Allah madaukakin sarki shi shine ya dora masa nauyin ya yi kira zuwa gare shi wasu rajan munira sannan kuma fitila ne mai haskakawa ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam fitila ce da ta haskaka duniya ga wanda duk ya karanta irin yadda duniya take ciki kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da irin rayuwar da dan adam ya koma wanda ta ma ce gara rayuwar dabbobi ma da rayuwar dan adam kuma ko ina da kasashen ma da ake ga kamar kasashe ne wanda sun ci gaba ta hanyar wayewa amma kuma dan adam ya koma rayuwa rayuwa ciki duhu ne kirin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama fitila da ya haskaka duniya hada bihi min ad-dalalati annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar ta hanyarsa min ad-dalalati daga bata wa bassara bihi min al-ama ya kuma sanya wa mutane gani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama daga makanta waɗanda suke makafi ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya yi musu makanta wato makanta ta rashin ganin gaskiya ba makanta ta ainihin halitta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama kamar annabi isa wanda yake warkar da makaho ya yi masa addu'a ko ya warkar da ba wannan ne aikin da Allah ya dora annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ubangiji ya ba shi damar warkar da masu makanta wato makanta ta shirya. ba zai iya ganin gaskiya ba ba zai iya gane ta bi ta ba haka nan waɗanda suke da kurunta ta rashin jin gaskiya don haka ubangiji ya sifanta kafirai sun mun bukum al'ummi fahim fahum la la yaqulubu fahum la yashurun na'am wa arshada bihi min al-ghayy kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya shiryar ta hanyarsa min al-ghayy daga ainihin halaka wato al-ghayy da abdalala mun sha bayanin bambanci tsakanin al-ghayy da abdalala abdalala shine mutum ya rika fagamniya ba bisa ilimi ba mutum ya yi ta shirmansa amma ba bisa fahimta ba ba bisa ilimi ba in ka ce me yasa kake kaza shi ba bai san dalili ba shi dai yaga ana yi yake yi ko an ce da shi haka kawai yake yi ba karanta masa aka yi ba ba karanta waye ba ba hujja ya ji daga Allah ba ba hujja ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba littafi ya karanta da malamai da ƙurai ba shi dai kawai yaga ana yi kawai shi ma ya shiga yi wannan zalala dalala ne bata shi ne ake kira abdalala alghai kuma mutum ya sani amma ya taki saninsa ya karanta amma ya aiki da abin da ya karanta an karanta masa ya ji ya fahimta amma kuma ya ce ba zai bi ba abin da ya je fahimta wannan shine alghai to don annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da ko ɗaya daga cikin sifofin nan shi yasa Allah ya kore waɗannan sifofi daga gare shi yace wa najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla wa ma gawa yani ma dalla an jalib wa ma gawa an ilmi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zambatacce bane wanda yake yin abubuwa da ka cikin duhu kawai yake fagamniyarsa bai san inda ya dosa ba ha yana yin abubuwa ne da basira wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa barittaba annabi da basira da ilimi da hujja yake kiransa zuwa ga addini saboda haka ba ba ba bane wa ma gawa bai kuma zama wanda yake a halakakki ba halakakke ne wanda ya san gaskiya ya san ilimi ya san abin da ya kamata ya aiki da shi amma kuma sai ya sa kafa ya taki ya sa kafa ya shure ya rike abin da ya ga dama wato abin da zuciyarsa take so to annabi sallallahu alaihi wasallam aikensa ya zan waraka dai daga waɗannan cututtuka duka guda biyu wa fataha bihi a'yunan umiya wa azanan summa wa quluban ghulfa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya bude wasu idanu waɗanda suke makafi ne wato makanta al'amal ma'anawi ba makanta ta ainihin jiki ba duk da cewa a sirarsa akwai waɗanda suka samu makanta ɗin ya yi musu addu'a suka warke kamar yadda ya faru a hadisin Usman ibn Hanif wanda mun karanta Hunayf ibn Hunayf wanda mun karanta shi a cikin ka'idatul dalila kaga ya masa addu'a kuma ya samu abin nan kamar yadda muka faɗa a tarjamar kata abin nan da ibn Nu'man ko lokacin da ya rasa idan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a ya karbi idan ya mayar ya dawo yana gani da wannan idan sama ma da yadda yake gani da sauran ah, da ɗaya idan to duk da annabi ya yi wannan ya warkar da makafi to amma ba wannan shine makasudin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai suna cikin mu'jizozinsa amma makasudin aiko shi shine ya ya sa waɗanda suke da makanta ta ɓata su rika ganin shari'a ta hanyar bayani ta hanyar karantarwa ta hanyar da'awa wa adanan summa da waɗanda suke kurame ko kunnan da suke kurame ba ta ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyar da su ta hanyar karanta musu alqur'ani wa quluban gulfa da kuma zukatan da suke rufe wanda an sa fatmi a zuciyarsu ba sa wato shirya ba ta shiga ba ta shiga zuciyar amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi ta karantarwa har Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shirya ta shiga cikin zukatan waɗannan mutane wannan shi ma wani bangare ne na hadisi na hadisi ibnu taymiya ya ya turo ba tare da ya ishara ba wato hadisin yana cikin sahih bukhari da sauran littattafai kamar musnad imam ahmad hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da daga Aba ne yake tambayarsa cewa ya sifanta masa abinda ya karanta da sifar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin at-Taura ko a cikin littattafan da suka gabata yace kwarai an sifanta shi a cikin at-Taura kamar yadda aka sifanta shi a cikin Al-Qur'ani to daga cikin irin sifofin da suka zo da Annabi sallallahu alaihi wa a cikin at-Taura kamar yadda Abdullahi dan Amr yake faɗa yana nan cikin Sahih Bukhari yake cewa wa yaftahu Allahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa haka nan ka'ab shi ma ya faɗi wannan ka'abul ahbar lokacin da aka tambaye shi ma ya ba da wannan sifa cewa akwai ta a cikin littattafansu da haka ibnu taymiya ya turo wannan saboda ya tabbata daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa farraqa bihi bayna al haganan wal manuni ya ce Ibn taymiya ake yi zuwa ga littafinsa ya ka kalmar farraqa dan ya nuni zuwa ga abinda wannan littafi ya kunsa Allah madaukakin sarki ya rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wal huda wad dalal da kuma shiriya da bata warra rashadi wal da shiriya da kuma al ghay al huda wato kalma ce ta kunshi hidaya ta da'awa da kuma hidaya ta tawfiq hidayatu bayan wa hidayatu tawfiq akwai hidayatu bayan wato ta hanyar a yi ma mutum bayani a sanar da shi gaskiya a nuna masa hujjojinta ya bi ko kai ya bi wannan kuma wani abu ne daban amma a yi masa bayanin ya fahimta wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda kaga alai shari'a ce ta bayani ba shari'a ce ta tawfiki ba Allah ya yi wa samudawa shari'a wace irin shari'a ma'ana Allah ya aiko annabi salihu ya yi musu bayani sun fahimta amma kuma suka doge akan abin da suke na bata inna adainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu an-najdain kaga wannan duk hidaya ce ta bayan hidaya ce ta bayan akwai kuma hidaya ta tawfiq wato ubangiji ya datar da kai ka karbi shiriya ka yi aiki da ita bayan ka fahimce ta wannan kuma aiki ne da Allah shi yasa ubangiji ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan ya tabbatar masa da shiriya ta bayan wa innaka latahdi ila siratul mustaqim yace kana shiryarwa ma'ana kana yi wa mutane bayani su fahimta su gamsu sannan kuma sai ya kore masa hidayatut tawfiq laka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga anan innaka la tahdi wa innaka la tahdi babu karo a tsakaninsu idan ka fahimci cewa shari'ar iri biyu ce akwai shari'a ta bayani akwai kuma shari'a ta katar shari'a ta bayani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta sannan dukkan annabawa ma masu shari'a ne na bayani wali kulli qaumin had kamar yadda Allah ya ce dukkan annabawa masu shari'a ce shari'a amma ta bayani dukkanin wasu du'at masu kira zuwa ga Allah hudatun ne hudatun ne masu shiriyarwa ne amma kuma ba su da wato damar su sa mutane su karɓi abin su gamsu da shi su yi aiki da wannan aikin Allah ne shi yasa Allah ce innaka la innaka la tahdi man ahbabta kai ya rasulullahi ba za ka shiryar da wanda ya kaske so walakin Allah yahdi man yasha kaga anan shiryarwa ta tawfiqi ubangiji yake nufi الرشاد شنو شرير وتبياني a yi wa mutum bayani ya gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane don haka yana rashad shine hidaya hidayatul bayan alghayy kuma mun yi magana sa shine mutum ya saki layi ya saki hanya ya jefa kansa cikin halaka yana sani wal mu'minina wal kuffar ya tantance ya bambance tsakanin mu'mini da kafirai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambance tsakanin ko kuma ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bambance tsakanin mu'minai da kafirai wasu a da'i ahlil janna wal ashqiya'i ahlin nar da'i ahlil janna da waɗanda suke a ɗan aljanna masu rabauta da waɗanda kuma suke masu wato waɗanda suke matsiyata ahlin nar in wuta wa baina awliya illahi wa a'da illahi da kuma tsakanin masoya Allah waliyan Allah wa a'da illahi da kuma makiya Allah faman shahida kaga yayi nuni zuwa ga littafin sa cikin wannan mabuɗi cikin wannan hudba din a ibnu taymiya ba kasafai za ka samu a littafin sa ya gama a cikin muqaddima ya ce wa sammaituhu bai cika yin wannan ba kaje ya ce na sa masa suna ko asmaituhu ba za ka da wuya ka samu irin ibnu taymiya da irin wannan to amma kuma wato a cikin muqaddima wani lokaci sai ya ishara zuwa ga sunan kuma ittifaqin ɗalibansa da malaman tarihi wanda suka ba da labarin tarihi rayuwarsa akan wannan suna ɗin ya nuna cewa shi ne sunan da ya bashi ba wai suna ne da aka ɗora masa ba kun san ana samun littattafan da mai su mai littafin bai sa littafin suna ba amma wani in ya karanta sai ya gano cewa to littafin nan kan abu kaza aka yi shi to ba za a bashi suna to sai ya ba littafin suna in wani ya zo shi ma ya karanta ya gano abin da aka yi shi ma sai ya ba suna amma ba lalle sunan ya zo ɗaya ba ko da zai bada ma'ana ɗaya amma ba lalle ne siyagar ta zo ɗaya ba to amma an kaga cewa kowa ya kira wannan littafi da cewa al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya shaytan duk wani wanda ya tarjamar ibn taymiya da waɗanda ba su karbuta littafin ibn taymiya akwai abdullahi bin rushayyik ɗaya daga cikin almajiran ibn taymiya wanda yake kuma mai masa hidima sunan shi abdullah ibn rushayyik shi wannan akwai risalar da ya rubuta sunayen littafin ibn taymiya gaba ɗaya ya rubuce sura littafin ibnu taymiya domin shine yake kusan rubuta littafin ibnu taymiya ya littafi to shi gurin shi ake zuwa a samu saboda kusancinsa da ibnu taymiya sannan kuma ya fi kowa sanin hannun rubutu na ibnu taymiya dan yadda suke cewa ya fi ibnu taymiya ma sanin rubutunsa wato shi kansa ibnu taymiya wani lokaci sai ya nemo abdullahi ibnu rushayyi ya ce nan wai me na rubuta ne sun ce adra bi khat shaykh al-islam ibnu taymiya min nafsi saboda rubutu ibnu taymiya ba da ba da tar rubutu ba irin rubutun da ba za ka gani wato wato mai daukan hankali mai ban sha'awa a'a ibnu taymiya saboda yawan rubutun rubutansa rubutunsa a irin rubutun da malamai suke kira almashku almashq almashq shine in ka dangwale tawada ka dora ka fara rubutawa to ba za ka dauki alkalamin ba sai tawada ta kafe sai kuma ka kuma dauka ga ba ya'ya kenan to idan kai da sai ka daga to rubutun ko da ya ba a yi saura ka jansa yake a haɗe to shi kuma saboda mayatar bin eh, rubutun ibn taymiya din har ma ya gagga ya gane ya yake yin kaula ɗinsa ya yake yin fa ya yake yin kafun ya yake yin ya yake ya kula ta kawara ka da ya ja alƙalami ya san wanda ya ja a gurin to shi yasa suka ce shi kansa ibnu taymiya wani abin wani lokaci akwai tarjama ta a cikin al-bidaya wa nihaya ta ibnu kafir kusan shi ne kadai ya ba dan bada haske akan akan shi abdullahi bin rusayyid a ciki da yake cewa ya fi ma ibnu taymiya sanin rubutun ibnu taymiya din kansa to a cikin wannan risala din da ya rubuta littafin ibnu taymiya a ciki ya faɗi wannan littafin kuma ya faɗi sunansa haka al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan yace fa man shahida lahu muhammadun sallallahu alaihi wa sallama bi annahu min awliya illah fa huwa min awliya illah fa huwa min awliya rahman wanda duk annabi sallallahu alaihi wa sallama ya masa shaida cewa yana daga cikin waliyan Allah to babu shakka yana daga cikin waliyan Allah mai rahama wa man shahida lahu bi annahu min a'da'illah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida cewa yana daga makiya Allah fa huwa min a'da'illah wa min awliya'i shaytan wanda yana daga cikin makiya Allah yana daga cikin waliyan shaytan kaga ya fito maka da littafin nashi da manufarsa karara a cikin muqaddima haka ne kaga ya ka maganar bambancewa inda ya ce wa farraka baina kaza wa kaza sannan kuma ya ka maka maganar auliya'ir rahman ya kama maka maganar kuma auliya'ir shaytan kaga al-furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'ir shaytan ya fito haka ne ibn taymiya yana nuna cewa a cewa na waliyi ne wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki da manzansa su suke yin wannan ce wane waliyi ne wane ba waliyi bane wane waliyin Allah ne wane waliyin shaidan ne Allah da manzansa su suke wannan ko dai bit ta'yin ko bil a'yan aw bil awsaf ko dai ta hanyar awa su bayyana wane da wane da wane da wane kamar al-asharatul mubashirin bil janna kamar annabawa duka al-asharatul mubashirin bil janna da sauran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda tun a duniya aka ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna kaga wannan an faɗe su da sunayensu kuma an san gosuwa ne ne kaga waɗannan auliya'ur rahman ne bil a'yan akwai kuma auliya'ur rahman bil awsa waɗanda za a faɗi su kamar ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai allazina amanu wa kanu yattaqun fa kullu mu'minin taqiyyun waliyullah duk wani mu'mini taqi yana da wilaya ta ubangiji kaga wannan sifa ce a taqwa wal iman wasu sifofi ne wanda ubangiji madaukakin sarki shi zai iya wa mutum hisabi akan da ga ashe shi waliyi ba zai ce ni ba ne. waliyi ba zai fito cewa mutane ni ba ne. dan ba wahayi ake masa ba kuma ba a bashi wannan ba Allah ma ya ce wala tuzakku ku. in waliyi ne ma ba zai faɗi hakan ba dan akwai tazkiyatun nafsi a ciki akwai tsarkake kai domin kace kai waliyin Allah ne ma'ana kai dan aljanna ne aqidar ahlus sunna ko mutum baya yanke wa kansa shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne ko ya wanke ba ya ce wani dan aljanna ne ko dan wuta ne wannan wani abu ne da ubangiji shi ya bar wa kansa sani amma zaka iya faɗar sifofi mai sifa kaza mai aiki iri kaza dan aljanna ne domin Allah ya faɗa ya ce mai aiki iri kaza mai aiki iri kaza dan aljanna ne mai aiki iri kaza iri kaza kuma dan wuta ne domin Allah ya faɗa wannan kana hikaito abin da Allah ya faɗa ne don haka nan baka yanke ma wani hukunci da cewa dan aljanna bane ka nuna shi da dan yatsa ka ce wane ko ka faɗi sunansa ka bada adireshin sa ka ce wannan dan wuta ne ko wannan dan aljanna ba za ka yi wannan shi yasa aqida ahlus sunna ta fi kowace aqida zama lafiya a nan. mu bayani muke yi mu faɗi sifofi na ayyuka Ayyuka ‘yan aljanna Allah ya faɗa Allah ya faɗa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun har zuwa ƙarshe ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun ubangiji ya faɗi sun su gaba ɗaya kuma ya ce waɗannan su ne masu gadan aljanna su ne masu ga aljanna ko to sai ka faɗi waɗannan sun ka ce duk mai waɗannan sun dan aljanna ne ka yi ƙarya ba ƙarya ba haka nan Allah ya faɗi sufufin ɗan wuta ya faɗi ayyukan ɗan wuta innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai ka zo kana wa'azi duk mai cin dukiyar maraya ɗan wuta a nan baka nuna wani kace wa da kai an bani labari ka cinye dukiyar marayan goku ba kai ɗan wuta ne a ba aikin ka bane amma Allah ce mai cin dukiyar maraya wuta yake ci balbal ya inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kaga ba magana ka bace shi wanda yake cin dukiyar maraya ba mamaki ya ji haushin ka kuma ba mamaki zai ce ka ma ce shi dan wuta ne kaga watakila ma kai baka san me ya ci ba baka san rigimar da ake yi da shi ba to amma ta dace lokacin ya zo kenan kai kuma kana wannan maganar sai ya ce ganin idan sai sa ka faɗa a yana daga cikin abin da yasa ake ta wato artabu da mu Mun karatu in ya biyo ta kan abu sai mu karanta an ce kaza an ce kaza hadisi ya ce kaza ce kaza wani na zuwa ya wuce sai ce ya wuce ana ta zagin mutane kaga baka kira sunan baka bada adresa ba baka bada amma jin cewa ka faɗi hukunci kuma shi hukunci ba canzawa yadda yake din haka dole zaka faɗe shi ta yi shi wanda ya yi laifin can kuma tsakaninsa da Allah wasu abubuwa su raba su ko dai ya tuba ko ubangiji ya masa rahama ko ya gafarta masa ko ayyukansa su jiri yayi abubuwan dai da muka sani a karatu waɗanda a dalilin su akan iya samun canjin hukunci dangane da wani amma kai wanda ai ba aikin ka bane kai ba kai za ka karɓi tuba ba bare ka ce ka karɓi tuban wani ba karɓi na wani ba yasa ko ba a cewa wani ba Allah ba zai masa gafara ba duk laifin mutum kai abinda aka ɗora maka kai masa wa'azi ka gargaɗe shi ma wani abinda da kake yi ba ya da kyau Allah ya hana ya ce din mai yin kaza kaza kaza ga sakamakon sa duk da faɗa masa waɗannan maganganu amma ka koma cikin jama'a ka ce kai wani ai in baka gan shi a wuta ba to hayaki ne rufe shi wannan bai dace ba ai wani in dai aka je jahannama ba a gan shi to hayaki ne rufe shi me me me me yin laifuffuka ya tsaya ya masa wa'azi ya masa wa'azi ya wuce gobe ma sai ya da ya same shi yana ci gaba da wannan laifin har dai wannan mutum ya kulu ya ce kai dai Allah ba zai gafarta maka ba to kaga nan ya fita daga aikinsa ya shiga aikin Allah aikin sai wa'azi wannan wa'azin da yake daidai ne lada ma yake samu duk sanda ya zo ya gan shi ya masa wa'azi daidai ne haka ya kamata in shi wanda ake wa'azin zai ji haushi zai kuri zai ce ana zagin shi zai ce an takura masa wannan kuma shi ta shafa kai dai aikin ka kake yi amma da ya dube shi ce wa Allah ba zai gafar wallahi lan yaghfira Allahu li fulan hada rantsuwa wallahi Allah ba zai gafarta kaga kamar maganar mai cewa in baka ga wani auta ba hayaki ne rufi shikin Allah sai wahayi zuwa ga annabin zamanin man zalla zalladhi yata'alla lif man zalla zalladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu amala waye yake mu wannan shishigi har yake rantsuwa ba zan gafarta ba wannan ba to na gafarta ba wannan kai kuma aikin da kake tinkawo da shi na rubuce na rushe shi kuma za a yana da hadari ka yanke wa mutum dan baka san akan me zai cika ba ta yi lokacin da kake wannan magana kuma ubangiji a wannan lokacin kuma yana yana nufin shi da rahama ta yi a rayuwarsa yayi wani gagarumin aiki wanda a dalilin wannan aikin kawai za ka za ka ganka kila kai da shi kuna layi shiga aljanna kila yana gaba abun ka karanta hadisin karuwa karuwa da ta ba wa kare ruwa kare fa ta gani yana da teka yana fito da harshe ta fahimci yana buƙatar ruwa ta shiga rijiya ta kwaso ta yi ruwa ta ba shi ya sha ta shiga aljanna a kan wa yake zaton cewa taimaka wa kare zai kai wani aljanna wani yana ganin aikin banza to me da kin ba wa kare ki duba fa yadda kike idan kin ba kare sai ba kare ya ce sai kuma ga wata mata ita kuma a dalilin magi tashi bauta wuta magi ita me magi dan an kashe magi ta ɗaura magi ta hana ta ci da sha ko bata sake ta taje ta nema da kanta ba ta mutu ta shiga wuta kaga duk salahanta da kirkin ta watakila wannan abin da kai kuma ya rushe mata sai kaga ba a saurin yanke hukunci shi yasa mu ahlus sunna kuma kuwa ta tsantsan anan yadda malamanmu magabata suka nuna ba bayani dai wannan ubangiji ne ya kawo alkawari wa idza kadallahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu bayani dai dole ayi ko mutum zai jira ko zai jira ko zai farki ko zai ce an zage ko wannan kuma shi kin rage amma hukunci akan wani da wani da wani da wani da wani ce wani yana can wuta wani yana aljanna wani in Allah ne ya ce wani yana aljanna to ba wanda ya sai hana mu faɗa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam din da muke cewa suna aljanna abubakar fil janna umar fil janna ali fil usman fil janna ali fil janna abdurrahman ibn auf fil janna talha ibn ubaidillah fil janna سعد ابن ابي وقاص في الجنه وابو عبيده ابن الجراح في الجنه سعيد ابن زيد في الجنه za mu faɗi waɗannan mu ce kuma dukkaninsu fil janna akwai wanda ba sa so ko akwai wanda ba sa son su ji haka amma shahida lahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu min awliya illa saboda ka fa huwa min awliya rahman ko mutum ba su ko ba su Allah ce tabbat yada abi lahab wata ba wanda ya sai tsamo abu lahab kuma daga wuta waye ya zefa shi Allah ne babban manzo Allah ne amma Allah ce tabbat yada abi lahab matarsa ummu jalil wa imra'atuhu wa imra'atuhu hamalat al-hatab ita ma ubangiji ya jefa ta ce fi jiniha hablum min masad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga babban sa Abu Talib a cikin wuta na awan ahlin nari azaban yawm al-qiyamati Abu Talib haka za mu karanta ba ba wanda ya sai samu mutum nan hadisi ne fi sahihai to duk wanda yake shahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya illah fa huwa min awliya illah ومن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أعداء الله وهو من أولياء الشيطان أقول لك قاعدة شيء هو شهادة بالأوصاف بالأعيان ko kuma shahada bil shahada bil a ce wane da wane da wane ambaci sunansu da nasabarsu inna bani fulan laysu min awliya'i kamar a ya faɗi da wane da wane ba sa tare da ba ma tare da su kenan waɗannan kai ma dole haka zaka faɗa wani da wani da wani da wani suna tare da mu yan aljanna ne dole haka zaka faɗa ko bil awsaf mai sifa kaza mai aiki kaza mai aiki kaza dan aljanna ne dole haka zaka karanta haka zaka faɗa mai aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza dan wuta ne dole haka zaka faɗa wannan ba yana nuna cewa mai aikin da kake gani ba ko ya san yana yi kana hukunci ne akan sa kana faɗar aiki ne shi kuma tsakaninsa da Allah wannan kuma tsakaninsu ne yadda ubangiji ma ɗauki sarki ya ga dama zai yi da shi wannan shine darasin mu na yau insha Allah a darasi mai zuwa ibnu taymiya zai shiga kawo ayoyi hujjoji da suke bambance da suke nuna cewa akwai auliya urrahman akwai auliya ushaitan ka azata cewa shi ya kakalo abin ya kirkiro dan ya kare yima da fitina ya zagi wasu a'a Allah ne yake nuna akwai auliya akwai waliyansa akwai kuma waliyan shaitan Allah madaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace na ji wani yana cewa akwai wani littafi littafin ibn Taimiyya mai suna al-qur'an wanda almajiransa wanda almajiransa suka rubuta wato suna nuni akan karamomin ibn Taimiyya. don Allah malam a faɗa mun shin akwai ko babu to akwai littafin al'uqudu durriya na ibnu abdul hadi almajirin ibnu taymiya ba wai almajiran ibnu taymiya ba yana daga cikin kananan almajiran ibnu taymiya ba waɗanda suka dade da shi ba kamar ibnu qayyim amma yana daga cikin su ya rubuta al'uqudu durriya wato ya faɗi kamar tarihi ne na ibnu taymiya kuma yana hikaito abubuwan da ya gani ko ya ji ana faɗa shine littafin to akwai wasu gurare da wasu suka karanta ba su ma fahimta ba ina jin akwai sanda muka taɓa bayani ina jin a cikin karatun al'ubudiyya ne wani ya karanta an ce alƙadiri ya ce gashi ma ibnu taymiyyah ma ashe namu ne dan qadiriyya ne inda a lokacin mun yi bayanin me alƙadiri din ake nufi akwai wata aqida da wani sarki cikin sarakunan daular abbasiya da ake wa takir alqadiru billah aqida ce ta ahlus sunnah ibnu taymiya yana yawan reference da wannan aqida yana cewa aje a duba ta aqida ce tatacciya ta ahlus sunna wani da yazo yana yaban ibnu taymiya sai yake jingina shi zuwa ga wannan aqida ta ahlus sunna ce alqadiri wato aqidar da aka rubuta malaman sunna suka rubuta a zamanin alqadiru billah to sai da cewa ana magana a qadir jilani ne ibnu taymiya ya magana akan aqidar alittafansa daban-daban a cikin mun faɗa kamar littafin littafin talbisul jahmiya a cikin a ciki yayi yayi yayi magana akan wannan da kamar littafin as-safadiyya ciki yayi magana akan wannan aqida to ko wasu abubuwa da ba shi malamin ya kawo kamar irin maganganu da aka yi na yabansa bayan mutuwarsa kamar irin wace-wace da malamai suke yi idan wani ya abin da masa rita'i ibn taymiya mutum ne da da dama mutane suka sallama masa da masoyansa ma har wanda ba masoyansa ba sun sallama masa saboda haka akwai da dama waɗanda ba tare da shi suke a cikin aƙida ta ɗari bisa ɗari ba amma sun jinjina masa to lokacin da kowa zai tashi zai yabe mutum zai yabe shi da irin abin da shi yake ganin yabo ne ta yi ibnu taymiya a rayuwarsa ya nuna abin ba a daina faɗar haka amma shi tun da wannan yana faɗa yana ga daidai na faɗa zai faɗa akan ibnu taymiya ibnu taymiya ya rasu ba zai taso ba ya ce kai goge shi kuma ibnu abdul hadi zai kawo abin da ya faru ne kun san shi ne tarihi abin da ya ga ya faru yake faɗa ta yi cikin abin da ya faru a samu daidai a samu kuma kuskure lokacin da ya mutu an samu jana'iza da jama'a da yawa suka suka fito duk da cewa yan bid'a na karawa wai mata sun zo suna sumbantar sa wannan duk ba gaskiya bane ko shi ibnu abdul hadi bai faɗa haka ba to abubuwa ne da yawa haka wasu abubuwan da ba a fahimta ba da wasu abubuwan da ko da akwai ya faɗa cewa wasu jahilai sun yi a gari duk fa gari da ya fito a ranar ba ta akai mutum uku ne kawai su fito ba ɗan garin su ma kuma suna zaton in sun fito jama'a za su kashe su saboda an san su manyan makiyayin inda ke su kaɗai da suka ɓoye shi ranar da ranar da ya rasu duk garin kasuwa gaba ɗaya ba wanda ya fita su kaga da jahilai za a samu wasu abubuwa da jahilci da yawa wannan kuma yake waye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune yace yanzu dan aljanna zai zo sai aka ga wani sahabi ya zo yayi alwala gemunsa na ɗiga da ruwa ya riƙe takalmansa a hagu kuma ya iya bi kuma bai sa ba kuma ba a saka shi cikin al'asharatul mubashirin na biljanna ba in aka ce al'asharatul mubashirin na biljanna ana nufin fatattun sahabbai manya manya waɗanda aka yi bishara da aljanna fitattu amma ba su kaɗai ne duk sahabbai ma 'yan aljanna ne mu a gurin duk sahabi ɗan aljanna akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ya ta faɗa musu yanzu matar da ta zo ta ce tana farfadiya a roƙa mata Allah ta daina yin farfadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin ga dama ya roƙa miki Allah ya baki lafiya in kin ga dama ki haƙuri ki samu aljanna tace to zan yi haƙuri na musan aljanna amma dai a roƙa min Allah idan na yi farfadiyar na faɗi kada zani na ya kwaranye kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan miki wannan addu'a kaga wannan annabi ya yi mata alkawari in ta hakuri za ta shiga aljanna kaga wannan ya aljanna ce annabi ya ji ya ya je ya ji abin nan tafiyar tafiyar Bilal a cikin aljanna har yake tambaye shi wani aiki kake yi ne na ji tafiyar ka a cikin aljanna yace shi ba wani aiki da yake illa dai duk sanda ya alwala zai raka a biyu da ake ce mata sunnatul wudu in ka alwala ka yi raka'a biyu kaga bilal annabi ya ce ya ji shi a aljanna mafarki annaba gaskiya ne ba kamar irin mafarki ne. bane nasu gaskiya ne da haka bilal kaga yana daga to ire-iren suna nan da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk yan aljanna an bayyana abdullahi bin salam Abdullahi bin Salam lokacin da ya mafarki zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mafarki ya ganshi ya kama wata igiya ya sama da ya ce ta mutu anta لمسكم بالعروة الوثقى ذاك بس كان لكي يجي أمر في قلبه إتشي كلمة لا إله إلا الله هذا النبي يا مصر بشارة تابعي متأكن كلمة كلمة التوحيد هذا لا الجنة هو لا تأقوس ديوا بواء لا نفس الشوى وأن نقوم سكا أيني المبشرين بالجنة آه، آه، وأن نسوني في تكتو وأن نقوم سكا زوء أتكين حديثي قداء دليل زوء أتكين حديثي قداء أبو بكر في الجنة علي في الجنة وآلين في الجنة شيء يساء ake ambato su tare a ce al'asharatul bashirin a hadisi ɗaya da annabi ya jiro su gaba ɗaya ya ce ɗan aljanna akwai wani ɗan shi'a wani cikin malaman shi'a na Iran na wani yana karanta wannan hadisi yana ta ingili ya ce Abu Filjanna fil sai kalli mutane sai kyalkyale da dariya ce wai kun jifa kun jifa Umar Filjanna sai ce subhanallah kun ji wata kafa wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ingili wanda yake wannan hadisin ba zai zama hujja ba akan al'amash da yake hana ɗalibansa hadisi man su ila an ilmin ثم كتبه الجنة يوم القيامة سبحان الله ta Amash bai ɓoye ilimi ba, inda ya ɓoye ilimi ba ya ji hadisansa ba. Hadisuna da yana daga cikin waɗanda hadisan suka fi na kowa yawa a cikin sanyi haini. Inda ya ɓoye ilimin ba za ka ji waɗannan hadisan ba kuma su waɗanda suke zuwa ba wai su'al ne na suna buƙatar su ji wani hadisi wato kamar wani wata matsala ce ta rikice musu a sallah suna son su gyara kamar da za ka zo ka yi tambaya cewa ka yi sallah a cikin sallah ka ba ya faru ya hukunci ba wannan fa su fa ɗalibai ne fa so suke kamar da kasan makaranta in baka biya kuɗin makaranta ba kore ka ba za ka ce makarantar nan ba uljima abin nan malaman tafi da jami'in bin nari wa bin jawa saboda suna kula ɗalibai wannan da bambanci a tsakanin abu a wa mutum tambaya ya sani wanda mai hukuncin kaza ka san hukuncin abin sai ka ce ba zan gaya maka ba wannan ita ce ake magana amma ba hanyar karanta hanyar karantarwa wannan akwai wanda za a za a za a za a yi masa ukuba in yi wani abu ko a kore shi ko a hana shi zuwa ko a dinna da sauransu ne al'amari shi yake yi waɗannan duk tullab ne kuma wasu hadisan ba duk sun jijji su amma suna so su ji su ta hanyar amashi shin da gaske ne Ahmad ibn Hanbal ya ga Allah a mafarki kuma wai Ibn Taymiya ya tabbatar da haka a cikin al-Wasaitul Kubra Ibn Taymiya ya magana ganin Allah a mafarki ganin Allah a mafarki zai yiwu hadisin Imam Ahmad ya rawaito hadisi a cikin musnad hadisin Ummu Tufayl da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ganin Allah a mafarki wanda kuma gwargwadon imanin ka da tsoron ka da Allah da salaha ka gwargwadon irin yadda za ka gan shi gan shi a cikin sifa mai kyau imanin ka ne mai kyau gan shi a cikin sifa mara kyau imanin ka ne ba kyau ibnu taymiya yayi maganar wannan a cikin littafin amma ban ga inda ya kawo magana ta ibnu taymiya eh, imam ahmad ma yayi mafarkin wannan ba ya ya kawo ruwayar imam ahmad a cikin musnad wannan akwai haka wanda yace akwai wani kanin mahaifina ya hana ni gadon mu to mu kai shi ƙara ko kuma bar shi da Allah to wannan dai idan ya ji mun karanto ayar idan ladina yakuluna amwalal yatama shi ya kawo shi kuma ya samu biro ya rubuta amma ba ka ba tambayar ba ta da alaka da da abin da muke tattauna a kai kana da dama ka kai shi ƙara domin a kawato maka haƙƙinka kana kuma dama ka bar shi in bai yi tsoron Allah ya ba ya ba da muku da kan ku ba Allah ya yi muku shari'a a ranar gobe kiyama in ku yafe masa ba ta yi idan za ku kai shi ƙara a yanzu a ce to zumunci zai lalace da sauransu amma kuma wanda ya fi zama gata wannan fatan ina magana ne idan abin gaskiya ne wani lokaci kawai daga yaro ya tashi sai wasu zuga ke kaga wancan shi ya cinye gadon baban kuma wallahi baban su bai bar komai ba karshe ma watakila ba su suka yi biya na baban nan amma kawai sai wasu da suke rigima da wancan sai su ce dishi ya cinye kaga duk abin da ka gani na baban ku ne shi ko miskini sai yadda ana samun wannan to in har gaskiya ne yadda ya faɗa din da gaske din da gaske wana wana wani zamani wato ba babu wuya aiwa mutum bakin fenti ba wuya mutane ba sa tsoron Allah yanzu da za a ga wani mai kuɗi a ce ai kuɗin marayu ne ke ci ai da aka raba gado gadon kanin sa ne ci kanin ya samu tabuwa sai ya cinye gadon kanin ba wuya yi wannan fenti ta yi tun kafin ubansu ba mutu shi yana da kuɗinsa in har da gaske ne watakila ce ce ai kai shi kara watakila zai kawo bacin zumunci da sauransu amma kuma ya fi zama masa gata a nan domin aka karɓo wannan haƙƙin kaga an huta a ranar gobe kiyama ba za a zo a ce kullu na fi butunihim nara ba duk da cewa akwai kuma haƙƙin Allah na yayi saban Allah kuma ya tuba to tuban za ta fi masa sauki idan an karɓi haƙƙin in an karɓi haƙƙin kuma kaga ai ba wani abin kuma da zai ci gaba da riƙewa sai ya gara mara tuba saɓanin a bashi shi akan haka kuma a je lahira ya zama da ko ba da wata mafita ba abin da za a yi a biya ku haƙƙin ku a lahira sai daga hasanat ɗinsa kuma wataƙila hasanat ɗin nashi ba yawa a kwashe hasanat ɗinsa kuma a shiga jefa masa sayyi'at kaga wannan ba zai masa daɗi ba to a shiga ta ma a karɓi abin anan ya huta ala ayi halin mutum in gaske ne mutum na da zaɓi wannan ko wannan duk haƙƙinsa ne mutum yana da haƙƙi yana da zaɓi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace sai sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in في هذا الإصدار الذي يحمل في طياته الإصدار السادس والأربعين ضمن إصداراتنا وقارئنا في هذا الإصدار هو الشيخ عبد الله بن محمد المطرود وإصدارنا هذا يشتمل على ترتيل كامل للقرآن الكريم من صلاة التراويح والقيام برواية حق عن عاصم هذا وقد تم توزيعه على 22 شريطا حيث يبدأ كل شريط بسورة وينتهي بسورة عدا سورة البقرة التي ضمنت شريطين وقد فعلنا ذلك تحقيقا لرغبات الإخوة والأخوات الكرام سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إنه سميع قريب مجيب الدعوات والآن مع الشريط الثاني والعشرين والأخير الذي يحتوي على جزء عمه ومع التلاوة